za mu taɓo batun kotun ɗaukar ƙara mafi girma shin menene matsayinta. Ayar doka mai tsara shirin hukumomin shari'a ta girka shiri dalla-dalla kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ita ce sama ga dukkan hukumomin shari'a. Girkin kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ya wakana ne biyu bayan wargajewar tsohuwar babbar kotu kursu Akwai wata doka ta musamman mai fayyace hukuncin da suka dangantu a kanta da kuma yadda za ta tafiyar da aikin nata. Wannan ayar doka ta bayyana cewar ita kotun na da da shimfiɗar iyawarta tana da zauren duk wata harka da ta shafi batu 'yan kasanci dukkan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta tsayar a can ne ake gabatar da su a duk lokacin da aka gabatar da ɗaukaka ƙara akwai wani zauren kula da laifuffuka akwai zauren al'amuran zamantakewa da wanda ya dangantu da gargajiya da batutun aiki wannan su ne zaururka guda uku da kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ta kunsa idan kotuna suka tsaida hukunci an ba ku gamsu ba sai ku yi ɗaukaka hakan zai bai wa ita wannan kotun ɗaukaka ƙara mafi girma dama ta yi aiki wai ba wata shari'a ba ne za ta yi kan al'amuran a'a amma don ta gani in jujojin kotun ɗaukar ƙara sun mutunta dokar ita wannan kotun ba wani mataki na uku ba ne kotu ne da za ta nazari shari'ar da aka zayyana biyo bayan ɗaukar ƙara. a takaice dai abin da za a faɗa kenan dangance da iyawar kotun ɗaukar ƙara mafi girma ya ne kotun ɗaukar ƙara mafi girma ta ƙasar Nijar ke gudanar da ayyukanta akwai cibiya akwai shugabanta akwai kuma shugabannin zaruruka da mashawarta akwai babban farke inda ke da babban alkali da manyan lauyoyi da garefiye na zaure daban-daban su ne ma'aikatan da yaushe ne babban alkali ke jagoranta ayyukan shugaban kotun doka ta ce zai iya jagorantar duk wani zama na zauren kotun duk da haka akwai shugabannin zarurukan da aka sanya akwai taron zaman tattare an dai an fuskanci wata matsalar zayyana 'yanci an wani kes ya fuskanci wata matsala game da ɗaukaka ƙarar har sau biyu doka ta ce cikin zaman taron na tattare inda dukkan jujojin kotun za su kasance don faɗar fa'intar su ga 'yancin da aka ambata a wannan hali ya waje ba shugaban kotun ya jagoranci wannan zaman taron haka kuma an ana zaman taron jujoji kan matsalolin tafiyar aikin kotun akwai wani biro mai kulawa da ayyukan shugaban kotun ke jagorantar wannan biro kuma akwai wani babban sakatari a wannan kotun. Studio Ghana.